ɗaki in gari iwaye a shari'a yadda annabi alaihi salam yake yi wanda wannan yanzu ya mutu tsakaninmu in tana da kishiyoyi kana da wata matar ko kuma ba kowa amma gidan akwai waɗansu ko kuma gidanka ne kai kaɗai ita ce matar amma akwai waɗansu da suka zo harkar biki suna gidan to kowane ɗaya aka samu a ciki in gari ya waye in dai ka kwana ɗakin amarya to ana so ka tafi ɗaki ɗaki ta ce salamu alaikum su ce wa alaikum salamu ina lafiya lafiya ga lafiya ga to Allah ya saka muku dalili Allah ya cika muku da imani Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza kai kuma sai su yi maka tasu addu'ar Allah ya ima kaza ibada zuri'a saliha ya hada tsakaninku yi muku kaza yi muku kaza wannan sunna ce ta annabi alaihi salam wanda muna jin kusan ta mutu anan in an yi aure ba mai bi daki daki a gaisa a yi addu'a wa juna a shari'a haka ake za ka bi ɗaki ɗaki in waɗansu matan ne da kai kana da uku tsaro ta hudu sai ka bi ɗakin kowace wance ce ina kwana lafiya kalau kai sallama ta ansa lafiya kalau to Allah ya gafarta wa mahaifanki Allah ya miki kaza ya miki kaza ya miki kaza to ita kuma sai ta sannan sai ka matsa ɗakin wannan kai mata sallama ta ansa kai mata addu'a ita ma ta haka ake sai ka kara ɗaya gidan gaba ɗaya haka annabi alaihi salatu wasalam yake yi yana daga cikin sharaɗin tsarin shari'a a harkar wato tarewar mace a gidan miji sannan in yana da wata matar ita kuma amaryar budurwa ce to zai yi zaman kwana bakwai a ɗakinta in kuma amaryar da iyo bazawara ce zai kwana uku a ɗakinta sannan kuma sai a zo a raba kwanaki kuma amma kowace kwana ɗaya shine hakkinta in ya wuce haka to wannan kuma sai zai zama al'ada guri ku zo ku tsara ku ga kwana nawa nawa za a dinga yi a ɗakin kowace shikenan to wannan a dan takaice shine yadda shari'a ta tsara wajen tarewar mace amma mu a namu an ƙayyade watakila a da an ƙayyade cewa ran alhamis za a kai ta gidan mijinta sannan kuma a yanzu ranar asabar ake kai ta gidan mijinta sannan idan aka kai ta hada da ake kaiwa ranar alhamis ko har yanzu masu karan alhamis an kai ta to dole sai an kai mata 'yan zaman da baro su ne waɗansu dattijai wanda za su zo ko ne a shimfiɗa tabarma 'yan laushi ko kuma karau na haka ko cibiyar kura haka su kwana in gari ya waye da safe ka ka musu koko a ka musu goro da kuma wani kuɗi da na san naira biyar ake barwa amma watakila yanzu ya kai naira hamsin ko ɗari sannan in aka sake kwana suka kwana kashi gari juma'a kenan sannan za su sake kwana gari iwaye asabar to daga wannan asabar ɗin ka ba su wannan kuɗin kokon da goron da sauransu shi kenan ba za a sake kwana ba domin kai kuma ran asabar rannan za ka kwana a ɗakin amarya wannan al'ada ce sannan kuma idan mijin zai shigo ɗakin amaryarsa a ka'idar al'ada to sai ya wuyaye mayaye an tattaro jama'a shi yake kira ina jin sayan baki sai an shiga cikin ayarin jama'a gungu a shiga kowa yana albarkacin bakinsa sannan kuma sai an yi saye-saye sa wani sabulu da wani man shafawa da turare da wane ne kuɗi da goro a cika a ɗaure a ɗan kwali shine kayan sayan bakin sannan daga nan kuma sai kuma za su kutun da guda wacce zai dinga miƙawa shi soyayya to wannan yana daga cikin abin da al'ada ta shimfiɗa mana a dangane da auratayya. kuma a irin wani lokacin har akwai wani irin su buɗe kai da ake yi da kitso wanda ake wa amarya wanda sai an kawo kuɗin an kawo mai an kawaye sai an kawo wajen sabulu rabin dozin an kawo mai wajen kwalaba biyu sannan wadda shi za a abin nan kuma na jin da ɗan kwalaye ma ake ajiya saboda mu kitsiya wanda da shi za ta wanke hannu wanda za ta yi kaza kuma ka kuɗi a bata sannan a kuma ka kuɗin ɗauri wanda za ɗauko kaya a kawo a jirgi a ɗakin ai komai duk kai ne za ka biya ko nawa ne to yana da cikin abin da al'ada ta zo mana da shi kuma wa'annan duk yawancinsu su suke kawo aure tangarɗa suke kawo cikas mutum yake jin tsoron yi saboda ganin abin da zai kashe watakila abin da ya shekara goma yana tarawa sai ya tafi iya wannan makon gabaki ɗaya har ma sai ya ci bashi to wannan kenan to sai kuma wata ka'idar shine ci gaban rayuwa tunda an kata gidan sai ci gaba gaban rayuwa a shari'a gurin zama yana kan miji ciyarwa da shayarwa da tafatarwa da kula da lafiya yana kan miji to a shari'a sannan kuma an raba aiki gida biyu namiji an ba shi nasa shine Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai su maza su ne masu tsayawa da lamuran mata saboda haka namiji shine jagoran gida idan aka ce jagora ma'anarsa shine shi zai fi kowa shan wahala duk lokacin da wuya ta zo shi zai fara tunkarar ta kuma in aka fita shine ƙarshen fita duk lokacin da daɗi ya zo shine karshen mai shiga jin daɗin kowa sai ya gama shiga jin daɗin abin da ya ragu sannan ya shiga wannan shine ma'anar jagoranci to Allah sai ce namiji ya ba shi wannan ita kuma mace ita ce za ta kula da gida saboda ka shi zai fita ya nemo kuma ya ba gida kariya ita kuma ta tsaya ta yi tattali ta tsara wannan gidan saboda ka an raba aiki a shara'anci to sannan wato abin da ake so kenan a shari'a sai kuma ta zauna a gidan tunda an ba ta aiki an ce ga abin da za ta yi to zama shine aikinta za ta zauna ta kula da wannan gida da dukkan masalahohinsa ga baki ɗaya ba za ta yadda ta bar wani abu na gidan isalwanta ko ilalace ba ko ta ɗauki wannan aikin ba a bakin komai ike ba sannan a ci gaba da rayuwa ta zaman aure ubangiji maɗaukin sarki ya ce ita mace a gidan mijinta ba a yadda ta yi ado saboda wani ba sai iya wa'yanda Allah isar ƙanta ifaɗa la inda wange ta la budina ta hunna sai ce illa li bu'ulatihinna ba za su bayyana ado mace ta caba ado ta ci ado ta ci kare sosai ta kyale to Allah ce sai mijinta li bu'ulatihinna sai mijinta ne kawai zai gani in ba shi wa fasala ce au aba'ihinna sai ubanta wanda ya haife ta ko kuma kakanta wanda ya haifi ubanta ko wanda ya haifi uwarta sai shi au aba'i bu'ulatihinna ko kuma sirikanta sirikin muta wanda ya haifi mijinta ko kakan mijinta wannan zai ga adan shari'a ta yadda sai shi au abu na'ihinna ko kuma 'ya'yanta 'ya'yansu idan tana da 'ya'ya na wannan mijin ne ko na wani mijin to wannan zai ga ada ƴaƴan za su ga adanta ƴaƴa maza sai ya ce au abna'i bu'ulatihinna ko kuma ƴaƴan mazajinsu idan mijin ina da wa'insu ƴaƴan na kishiyoyinta to za ta iya caba ado ƴaƴan mijinta su gani sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce har ma da ƴaƴan wato har ma da ƴan uwan uba wan uba ko kaninsa wan uwa ko kaninta da zai ga wannan sai ubangiji ce auni sa'ihin ko kuma matekunsu malamai sun yi ta maganganu a kai cewa me ake nufi da matansu mace kuma ce tana da mata aka ce e mata musulmi ake nufi su ne mace musulma za ta yi ado su gani amma idan mace musulma ta caba ado to ba a yadda kafira ta gani ba amma annabi alaihi salam yace wanda duk wata mace ko wani yazo yake wasafa masa wata mace ake ca tana da kaza tana da kaza annabi yace kamar ina ganin ta ne a zahiri to su da ba a san mata musulmi su dinga yin ado kafirai su gani za su iya daukan wannan abin za su iya wasafa shi da komai zai iya zama abu ne na rashin jin daɗi balle kuma har a ce kafira ta ga tsiricin musulma to waɗannan Allah ya shar'anta su duk za su iya ganin ado to malamai suka ce banda su ma da Allah ya faɗa akwai waɗansu wanda shari'a da ta nuna wannan haske ta bayar haka kamar wato ɗan wanta ko ɗan ƙaninta shi ma zai iya gani ɗan yatta ko ɗan ƙanwata shi ma zai iya gani da shari'a ta lissafa babu aure a tsakaninsu duk waɗannan suna iya ganin adanta haka kuma ɗan ruwan ubanta ko kanin ubanta wannan akwai aure a tsakani shi kuma ba zai ga adanta kamar yadda wa'yancan za su gani ba amma ko ba a ce ta kare shi ta rufe jikinta kamar yadda za ta yi wa ajinabi ba wannan akwai dangantaka mai karfi ta kusa an yadda za su yi ma'amala za su zai ga tufafinta amma ba kamar haddin da wa'yancan da allah ya lissafa ko ya haramta aure a tsakaninsu zai gani ba to wannan yana daga cikin abin da shari'a ta shimfiɗa sannan a zamantakewar akwai niyyar samun zuri'a a cikin zaman aure domin annabi alaihi salamu ya da mu tana tanasabu ku yi ta aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku a gurin al'ummai ranar gobe alkiyama sannan zamantakewar akwai jin tausayin juna akwai haɗa gwiwa wajen tarbiyyantar abin da Allah ibawar wato na zuri'a sannan a shari'a wace ba za ta fita daga gidan miji ba sai da sanadi wanda shari'a ta yadda da shi ba wanda san rai iya yadda da shi ba kuma a shari'a mace ba a ce ta kawo taimako na kuɗi ba ta haɗa gwiwa wajen tafi da harkar gida. namiji shine kawai zai ɗauki nauyin gidansa in ka ga mace ta taimaka masa sai inda wani hali isame shi rashi ya afka masa sai malamai suka karkasu waɗansu suka ce wannan matar sai ta dinga cin abinci bashi idan ya samu sai ya biya waɗansu suka ce in tana da hali to ta dinga ci da kanta tana lissafi ranar da abu isa mu ta ɗauko bil ta miƙo masa shi ka biya ni kuɗin da na ci abinci kuɗin ta ne kuma abincin a cikin ta ci aka ce sai ta miƙa masa ibiya ta waɗansu ko suka ce tana da zaɓi in ta gama lokacin da Allah hore masa sai ta kiransa ce to wannan abincin da na dinga ci na bar maka sadaka kaga a cikin da ta ci sai ce na bar maka sadaka amma ba inda shari'a ta ce wata wata ta je ke wo aiki kai ka yi ka kawo albashinka ta kawo ku haɗa wai ku tafi da gida ba shari'a ba ce da wannan ba kai abin da ta dora maka ciyarwa da shayarwa liyin fiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu min mimma ataahu Allah wanda yake da wadata ya ciyar gwargwadon wadata wanda kuma ba shi da ita ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya dora ya ba shi kawai shikenan abin da shari'a ta ce ai sai rayuwa za ta iya tafiya akan wannan to wani abin da shari'a ta shimfada. to sai al'ada dangane da shi gaban auratayya na farko a al'adancen ma cewa namiji dai shi ne da gurin zama ciyarwa da sharwar dai suna gurinsa amma kuma ko wani salo na biyu idan mace ta zama tana da abin hannu ta ɗan manyanta haka to wannan akan yi auren da hausa suke kiransa auren ɗauki sandanka ita ba za ta taso ta komo gidanka ba sai dai ta zauna a can kai ne za ka dinga zuwa ka kwana kuma ta ƙila ka yan kwanakin ka biyu kusan nan kuma ka dawo gidanka na usuli inda sauran matanka suke ta wannan al'ada ce ake yin ta sannan daga cikin al'ada ta ta nan ƙasar shine katsalanda a shari'a Allah ce a rijalu qawwamuna alin nisa su ne za su tsaya da lamarin gidansu za su tafi da komai to amma a yanzu iyayen mace da danginta suna da hannu a cikin zaman aurenta in unguwa ce daga gidajensu za a dinga aikowa cewa za a yi kaza a guri kaza kije ya kace an miji kawai do dangiyar ne wata kila a tafi ba saninsa ne kurin sai ranar ta yi sai ce kawai za a guri kaza in yace ba za a ba sai fitina ta saboda daga har a surati aka bata domin ita a gurinta waɗannan sun fi mijinta al'ada haka yake a shari'a daga ranar da mace je gidan miji wanda sa ifi karfi a wuyan mace shine miji shi Allah zai tambaya ko gobe kiyama ubanta a baya da mijinta yake amma al'ada ba uba ba ba uwa ba ba kanin uba ba ba wansa ba wan uwa ko kaninta ba dangi ma na nesa karfinsa a gurinta ya fi na mijinta kuma sai a ce aure ne zai raba ki da dangi shi shikenan an gama kenan ko aure da an ba shi da kima kuma sunan miji wai dan ko kuma sabo wannan dina daga cikin abin da al'ada ta zo da shi a wannan ƙasa ta mu miji ya zama sabo kace saboda miji za a yi kaza ko saboda miji za a mun faɗa wai bai isa ba matsayinsa bai kai ba sabo ne shi da haka doka za ta iya zuwa daga wani guri a ce kaza za ta yi maganar mijin nan ba a kanta za ta tsaya ba a maganar